وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدئة وكل بدئة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جيا من يكراتو أرزوك أرسان أرشان سورة الشعراء Allah ya sa albarka a cikinsa Allah ya sa ya amfani mu a ranar alkiyama yau insha Allah za mu shiga cikin suratun namli suratun namli sura ce makiya a yaushe aka ce sura ce makiya saƙon da ake isarwa shine galibin abinda surar take karanta suwa na darussa magana ne akan tauhidi ne eh, a kan abin da ya shafi kaita Allah cancantar Allah da bauta shi kai ba abokin tarayya suratun namli ɗaya daga cikin manyan darussan da suke ɗauke da shi shi ne tabbatar ma bayan cewa alkur'ani sauƙaƙƙen littafi ne daga Allah Allah ya saukar da alkur'ani alkur'ani maganan Allah ne suratul namli ta yi magana akan tashin alkiyama tashin alkiyama gaskiya ne dukkan cewa za a yi tashin alkiyama bayi za su je su tsaya a gaban Allah ya musu hukunci da abin da suka aikata a rayuwarsu ta duniya daga cikin darussan da suratun namli take karanta zuwa labarai da kissoshi na al'ummomin da suka shuɗe domin ya zama abin wa'azi ga mu al'ummar manzan, Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya sa abin da mu karanta ya amfani mu a duniya da lahira Allah ya sa mu dace Allah ya sa albarka ce to sai Allah ya ce أعوذ بالله من آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى الذين يقيمون الصلاة الزكاة وهم بالآخرة الله يقول بسم الله الرحمن الرحيم قاسين waɗannan alhuruful mukaffa'a ana bude farkon surorin alkur'ani da su ne domin bayyanar da mu'jizar alkur'ani Allah yake tilka ayatul qur'ani wa kitabin mubin ai hadhihi ayatul qur'ani wa kitabin mubin Allah yake waɗannan ayoyi da muka tasa a gaba za mu karanta su Allah yake ayoyin Alƙur'ani. ne alkur'ani Allah ce littafi ne mai bayani daki-daki ba a taɓa saukar da wani littafi ba har cikin littattafan da Allah ya saukar wa annabawa da manzanni wanda ke ɗauki da bayanan da alkur'ani yake ɗauki a ciki Allah ya ce tilka ayatul qur'ani waɗannan ayoyi da zamu karanta Allah yace ayoyi ne na alqur'ani wa kitabin mubin Allah yace kuma littafi ne da yake bayani dalla dalla akan abin da ya shafi shiryar da bayi hudan wa bushra lil mu'minin Allah yace kuma alqur'ani shiriya ne alqur'ani albishir ne ga dukkan mu'minai domin alqur'ani yana amfanan mu'minai ne azzalumai kafirai ba abin da alkur'ani ke kara musu idan ba taɗewa ba domin gwargwadon adadin ayoyin da ka karyata to gwargwadon adadin azaba da taɗewar da za ka afka mata Allah ya ce hudan wa bushra lil mu'minin shi alkur'ani Allah ya ce shiriya ne alkur'ani albishir ne ga dukkan mu'minai baki ɗayansu Allah ya samu a cikinsu allazina yuqimuna salata Allah yake waɗannan mu'minai su ne waɗanda suke tsayi da sallah suka dage akan sha'anin sallah wai utuna zakata suke ba da zakkan dukiyoyinsu wa hum bil akhirati hum yuqinun Allah yake kuma game da lahirarsu game da kiyamarsu da ranar ƙarshen su Allah yake suna da yaqini za a yi tashin alkiyama suna da yaqini za a ta da su a farfajiyar alkiyama suna da yakini Allah zai musu hisabi Allah zai musu kisasi Allah zai ba su makoma wuta ko aljanna Allah ke suna da yakini akan wannan wannan yasa suka tsaya suka tsaye da sallah suka ba da zakan dukiyoyinsu suka yi aiki mai kyau jama'a mun fahimta wannan shine sako da alqur'ani ke dauke da shi inji Allah alqur'ani shiriya ne alqur'ani rahama ne alqur'ani gaske ne Allah bai taba saukar da littafin da yake da alkhairin alqur'ani ba al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta samu daraja mafi kololo ne a cikin ta samu daraja ne mafi kololo da daukaka alfarmar alqur'ani da Allah ya ba wa al'ummar jama'a mun fahimta Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama manzan Allah ne alfarman alqur'ani da Allah ya bashi babu wata rahama da Allah ya taɓa saukar wa bayi wani jin kai wani tausayawa da Allah ya taɓa saukar wa bayi kamar alƙur'ani da Allah ya saukar mana Allah ya ce inna hada alƙur'ana إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يحبون Allah ya ce, "Ina haɗar ƙor'ana, Allah "Kun ga wannan al’ur'ani?" Allah ya ce, "Ya haɗi, lillafi hiya aƙwamu, a yi haɗi ilar tsari ƙafin lati hiya aƙwamu." Allah ya "Wannan al’ur'ani yana shiryaswa, yana nusarwa, yana ɗora bayi a kan mafi dacewa da alkai in ji Allah. wa yubashshirul na alladhina ya'maluna as-salihat sannan yana albishir ga mu'minai waɗanda suke aikata nagartattun ayyuka anna lahum ajran kabira cewa suna da babban sakamako a ranar shi shine Allah zai ba su gidan aljanna wannan duk aikin alqur'ani Allah yace ya ayyuhan nasu قد جاءكم برهان min ربكم فسيدخلهم في رحمة منه وفضله ويهديهم إليه صراطا مستقيما الله يقول يا أيها الناس يا قوم تاني قد جاءكم برهان من ربكم حقيقة alburhan ya zo muku daga wajen ubangijinku malamin tafsiri suka ce alburhan a cikin wannan aya shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qad ja'akum min rabbikum Allah yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo muku daga wajen ubangijinku wa anzalna ilaikum nuran mubina Allah yace hakika mun saukar muku da wani haske mai haskakawa wannan hasken shine alqur'ani fa amma alladhina amanu billahi wa atasamu bihi ay wa atasamu bil qur'an Allah yake duk wanda ya imani a Allah Ya zo ya rungumi alqur'ani fa yudkhiluhum fi rahmatin minhu to da sannu Allah zai shigar da irin waɗannan bayi da suka yi riko da alqur'ani cikin rahmatsa wa fadlin da falalarsa wa yahdihim ilayhi siratan mustaqima sannan Allah zai datar da su ta farki bari ici wannan aikin alqur'ani ya hadi bihi Allahu man ittaba ridwanahu subul salami ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط Allah yace Allah yana shiryaswa da wannan alqur'anin wa Allah yace manitta aridwanahu wanda yayi tabibiyan yardan Allah abinda Allah ke yarda da shi shi ya tsoro a akai Allah to ina zaka shiryar da shi Allah yace subul salami anyan zaman lafiya da aminci duk da kaji ake maganan ai shari'a wallahi Allah na cewa ai shari'a ne don a zauna lafiya yahdi bihi Allahu man ittaba ridwanahu subul salami Allah yana shiryaswa da wannan alqur'ani waɗanda suka biyar dan Allah tafarkin minti zaman lafiya wa yukhrijuhum min az-zulumati ila an-nur bi sannan Allah na fidda waɗannan bayi daga cikin dufai zuwa da haske da izinin Allah wa yahdihim ilayhi siratan mustaqima sannan Allah yana datar da waɗannan bayi zuwa tafarkin madinci jama'a mun fahimta yake hudan alqur'ani shiriya ne wa bushra alqur'ani bushir ne lil mu'minina da dukkan mu'minai alladhina yuqimuna salata Allah yake sune waɗanda suke tsai da sallah ba su wasa da sallolin Sunan zakata suke ba da zakkan dukiyoyinsu wa hum bil akhirati hum yuqinun Allah yace kuma su dinnan suna da yakini a game da ranar alkiyama idan kana da yakini game da ranar alkiyama Allah zai ta kai bayan ka mutu zaka tsaya a gaban Allah yi maka tambayoyi ka tsaya a gaban Allah ka biya zaluncin da kai ba za ka yi zalunci ba a rayuwar duniya annabi ya ce az-zulmu zulumatun yawm al-qiyama zalunci dukkai ne a ranar alkiyama to wanda yake da yakinin zai biya ba zai cuta ba wallahi duk abinda ka zalunci wani allura abinda yake kasa allura in ji manzon Allah sai ka biya shi a ranar alkiyama za ka biya za ka biya Allah ya samu dace to sai Allah ya ce إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم زينا لهم أعمالهم فهم يعلمون أولئك الذين لهم سوء العذاب في الآخرة Allah ya ce innal ladina la yu'minuna bil akhirati lallai waɗanda ba su yi imani da ranan ƙarshe ba inji Allah su ba su yi imani akwai tashin alkiyama ba su ba su yi imani akwai hisabi ba Allah ya ce zayyana lahum a'malahum Allah ya ce mun kayatar musu da miyagun ayyukansu fahum ya amahun Allah ce sai ga su suna rayuwa imauce in ji Allah jama'a mun fahimta duk wanda bai yi imani da ranar alkiyama ba duk wanda bai yi imani annabi Muhammadu manzon Allah bane duk wanda bai yi imani alqur'ani saukakken littafi ne daga Allah ba ka tsaya tsamka kalli rayuwarsa wallahi zaka ga yana rayuwa ne a cikin rudewa da tsimuwa baya rayuwa irin ta mutane innal ladina la yu'minuna bil akhirati Allah yace waɗanda ba su yi imani da ranar ƙarshe ba ma'ana waɗanda ba su yi imani da ranar alkiyama ba zayyana lahum a'malahum Allah yace mun ayatar musu da miyagun ayyukan su ayyuka ne da suke aikatawa wadda su ne sanadin shigansu azaba a ranar alkiyama ayyuka ne da suke aikatawa wadda shi ne sanadiyan taɗe wasu a rayuwar duniya amma wa'annan ayyukan su kuma su ne abin burkewa a wajensu jama'a mun fahimta Allah ya fahum ya amahun Allah ce sai ga su suna rayuwa a mauce a ɗince in ji Allah domin wallafi na kafaru yadda matta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul al'am Allah ya ce wallazi na kafaru kafirai waɗanda ba su yi imani da Allah ba ya tamatta'una Allah ce iya damuwarsu a duniya a more rayuwarsu su more rayuwarsu jama'a kuna lura wallazi na kafaru Allah ya ce waɗanda suka kafirce ma Allah yatamattauna suna morewa ne suna jin daɗi ne wa ya akuluna suna ci ne suna sha kamata a kullul amu. Allah ce kamar yadda al'an'am suke cin abinci kamar yadda dabbobin gida suke cin abinci Allah ce wannaru masu wallahu Allah ce wuta ita ce makomarsu duk ɗan duniya ko hira kake yi da shi za ka ga iya ta'insa babu maganan zai yi kwanciyar kabari Allahu akbar iya sa'insa gidansu babansa ya mutu gidansu mahaifiyarsa ta mutu wata il kanwarsa ta mutu wata il ta mutu cikin malamin firamarin su akwai wanda ya mutu wata il ya san an je an sa shi a kabari amma duk program da yake a rayuwarsa babu maganan kwanciyar kabari yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta akulul al'amu, Allah yace kafirai haka suke rayuwa Allah yace wan naru maswal Allah ce wuta masu, Allah ya kare to ba wanda ya kafirce ma Allah ba hatta musulmin da ya dauki tafarkin waɗanda suka kafirce ma Allah to zaka samu irin rayuwar da yake yi rayuwa ce cikin imuwa rayuwa ce da ba ta da kan gado ka kalli yadda mutane su ce rayuwa matukar addinin su da su ba ta dame su ba jama'a ku ji yana ɗaya daga cikin babban bambanci da Allah ya bambance tsakanin mutum da dabba shine sutura duk inda kaga doki tsirara yake duk inda kaga tinki ya tsirara take duk inda kaga sani ya tsirara take duk inda kaga rago tsirara yake to ɗaya daga cikin bambancin da ke tsakaninka da dabba shine sutura to yanzu duniyar ci gaban da tsiraituwa ake shine ci gaban gwargwadon tsiraiti gwargwadon kusantan ka zuwa ga ɗari dabbobi jama'a mun fahimta domin dabbobi tsirara suke tafiya daga lokacin da ka ga kai daga cikin abin da ke burge ka shine bayyanar da tsiraitinka daga cikin abin da ya dame ki kika ga shi yake burge ki shine bayyanar da tsaraitin ki ka san akwai kinkin da suke ce mishi superjet wai shi daga waje ma ana kallon cikin jikinta wai shi ma ado ne to wannan gwargwadon ɗinke tsinkenki na batsa gwargwadon kusancinki da ɗabi'ar dabbobi ko kuma ka zo ka fita kwata daga cikin ɗabi'ar dabbobi jama'a mun fahimta Allah ya fahimi ya amahun da mauce Allah ya suke rayuwa duk abin da Allah ya musu na rayuwa na su hankalta su ba damuwar su ne. kasa akwai gayin da zaka ga suna tafiya rabin duwawun su a waje wannan na zamewa kuma da gangan yake zamewa wannan ma shi ma wai ado ne to a musulunci sun da dabbobi a tsuɗe suke a ce kai kuma ka zama a kake ka sa jamfan ka da wandon ka kawo hula ka rufe kanka ka sa babbar riga ka rufe jikinka ki kawo hijabi har kasa ki jikin jikinki don me wai su dabbobi a tuke suke to da Allah ya innal ladina la yu'minuna bil akhirati wadanda basu yi imani da lahira ba zayyana lahum a'malahum mun ayatar musu da miyagun ayyukan su fa hum ya'mahuna Allah yace rayuwa suke a dimauci a gigice to ka kalli duk wanda suka kafirce ma Allah in ka dubi rayuwar su da zaka iya bambance ta rayuwar dabbobi kai ko baka bane mun gode wa Allah a bisa ni'imar musulunci Allah yace ولا إذا ذرأنا لجهنم لهم لا يرضون بها ولهم لا يبصرون بها ولهم لا يبصرون بها ولهم لا يسمعون بها أولئك Allah ya ce, Wala da ra'ana li jahannama kasiran min aljin wal insi. Allah ya ce, Mun halitta da yawa domin jahannama. Allah ya ce, Aljanu jinjin mutane jinjin. Allah ya ce, Mun halitta su don jahannama. kamar wani ne ya tambayi Allah to Allah don me ka halicce su don jahannama Allah ya ce lahum qulubun la yafqahuna biha suna da zukata Allah amma ba su fahimta da zukatan su abin da zai amfane su Allah ya ce ba shi bane tunanin su walahum ayunun la yubsiruna biha Allah ya ce suna da idan duna amma ba su da basira da za su gani da idan su gani wanda zai zama musu wa'azi walahum azanun la yasma'una biya Allah yake suna da kunnuwa amma ba su ji da kunnuwansu yanzu kunnan dan sara su yana ji baya ji rayuwar da in aka kawo ka ku kyauta ne karban ka me a burgewa a cikin wannan rayuwa duk unguwan ba wadda yake sha'awa ya aike ka kai ɗan shi ne duk unguwan ba wadda yake sha'awa a ce shi ne babanka in ba kaɗewa ba yaushe wannan rayuwar ta zama abin ado jama'a kun bayanta duk ku ba wadda yake murna a ce kai ɗan shi ne babu mutumin babankan ma ka zama mishi dole ne akwai abin burgewa ciki? babu abin burgewa mana ba abin burgewa yanzu akwai wadda bayi so a ce araran matansa ne kai baka so ka haifi irinsa ko ɗan su suka yana su shaidan ne yadda baibaye shi Allah yake walahum adanun la yasma'una biha Allah yake suna da kunnuwa amma ba su ji da kunnuwan ji irin wanda zai amfane su Allah yake ulaika kal an'ami irin waɗannan mutane Allah ce kamar al'adun suke kamar dabbobin gida suke Allah ce barhum wal Allah ce ke aicewan su Allah ce ya ma fi al'an'am ulaika humul gafilun Allah ce waɗannan sune rafkanannu a cikin rayuwa Allah ya tsare Allah ya ce ulaikan lalina da kuma su'ul azabi irin waɗannan mutane Allah ya ce suna da mummunar azaba wa hum fil akhirati humul aktharun Allah yake a ranar alkiyama kuma su ne mafiya asara domin babu asara mafi kololon daraja a wajen asara kamar a ce mutum yayi asara a ranar alkiyama sai kuma muna fahimta babu asara mafi muni da mutum zai yi asara a rayuwa kamar a ce yayi asara a ranar alkiyama Allah ya tsare mu daga asara a ranar alkiyama Allah ya ce manzon Allah صلى الله عليه وسلم قل إن الخاسرين الذين كفروا أنفسهم الذين أنفسهم يوم القيامة ألا ذلك هو المبين الله أكبر لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله عباده Allah ya ce, Kul, ka faɗa ma al'ummarka, innal na Allah ya ce, a asararru, allazina khasiru anfusahum wa alihim yawmal qiyamah su ne waɗanda suka yi asaran kayukansu suka taɓa da kansu da kuma iyalansu a ranar kiyama yanzu kowa ba yana da wildanul mukallafun nashi ba ba yana da ƙin matan aljanna ba Allah ya ce to asararru su ne waɗanda suka yi asarar kayukansu suka yi asarar iyalinsu a ranar alkiyama Allah sai ya ce ala ku saurara ku ji zalika huwal kusuranul mubin Allah ce wannan ce asara bololo sai mutum yayi asara shine mutumin da ya mutu dan wuta a ranar alkiyama lahum min fawqihim zulalun minan nar Allah yace sama da su akwai wani girgide akwai wani hadiri daga jimare na wuta wa min tahtihim zulalun Allah yace kafan kafan su ma akwai wannan hadirin kaga ko hadirin ruwa baka taba ganin hadiri ta kasa ba lakum min fawqihim zulalun an nari wa min tahtihim zulalun Allah ce ta sama da su akwai wannan girgije na wutan Allah ce ta kasan su ma akwai wannan girgije Allah yace zalika yukawwifu Allah bihi ibadahu wannan shine abin da Allah ke tsoratar da bayinsa game da shi Allah sai ce ya ibadi fatakun bayina ku ji tsoro na inji Allah Allah ya ce ula'ika alladina ula'ika alladina su su'ul azab waɗannan mutane su ne suke da mummunar azaba a ranar alkiyama wa hum fil akhirati humul aksarun Allah ce a ranar alkiyama su ne mafiya asara duk wani wanda ya asara Allah ya ce to su sun fi shi asara Allah ya sa mu dace to sai Allah ya ce Allah ya ce wa innaka la tulqa alqur'ana min ladun hakimin alim sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ana sadar da kai wannan alqur'ani ne ma'ana kana karban sakon wannan alqur'ani ne min ladun hakimin alim daga Allah wanda yake mai hikima a cikin tsare-tsarensa mai ilimi a wajen gudanarwansa Allah ya ce ka sani duk abin da ka karɓa na sakon alƙur'ani Allah ya ce daga waje na ka karɓi wannan saƙon jama'a muna fahimta kenan akwai hikimomi kenan akwai akwai alƙairai masu yawa a cikin alƙur'ani da kuma sauraron alƙur'ani da kuma aiki da alƙur'ani to sai Allah ya ce إذ قال موسى آنست فآتيكم فآتيكم أو آتيكم بشهاب أو آتيكم بشهاب القرآن يجوز كان annabi Musa alaihi salatu wassalam domin dama wannan shine tsaron alqur'ani Allah yana labarta kissa ne a qur'ani saboda wata munasaba da za ta amfani bayi jama'a mun fahimta duk lokacin da kaga an baka wata kissa a cikin alqur'ani to ka samu daidai gabar da aka yanko aka kissanta maka a daidai lokacin da ake karanta waɗannan ayoyin akwai abin da yayi munasaba da rayuwarka amma Allah bai kistanta labari wa mutane kamar yadda ake karanta wa mutane magana dare jama'a mun fahimta to Allah ya kala Musa da alihi lokacin da annabi Musa alaihi salatu wassalam yace da iyalinsa inni anastu naran yace na kayo wata wuta anastu naran ra'aitu naran wa absartu nara Abdullahi al-Abbasi wannan al'amari ya faru ne a lokacin da annabi Musa alaihi salatu wassalam ya dawo daga Madina wanda cikakken labarin yana nan gaba a cikin suratul qasas bayan annabi Musa alaihi salatu wassalam ya gudu ya koma Misra domin wani ya kashe a wajen raba fada mun karanta kissar a baya fir'auna da jama'arsa sai suka yi yunkurin farma annabi musa to sai wani mutum ya saado ya zo ya gaya ma annabi musa cewa ga can manyan gari suna suna shawara akan a farmaka akan a zub da jininka ce ina maka lafiya bar cikin gari to sanadiyan tafiyar annabi musa kenan to a can cikin garin yana annabi musa alaihi salatu wasallam da ya aure bayan ya gama biyan sadakinsa ta hanyar kogago da ya yi wa uban yarinya to sai ya ɗauko iyalansa zai dawo misira to a wannan hanya na dawowansa zuwa garin misira malaman tafsiri suka ce sai annabi musa ya ɓace a hanya domin dama sau ɗaya ya biyo hanyar sannan kuma ya biyo hanyar ne a cikin razana da firgici sannan lokacin da annabi musa kuma zai koma a lokacin damina ne ciyawa ya tsiro saboda hanyar da ya biyo din ta ɓace yana cikin tafiya da iyalinsa sai ya rasa to ina zai bi to a inda suka tsaya suna neman hanya annabi Musa alaihi salatu wasalam sai ya hango wuta tana ci a cikin wannan jeji jama'a mun fahimta to a daidai wannan wajen yau za a manzantar da annabi Musa alaihi salatu wasalam Allah ya ce ikala Musa da kaumihi ka tuna lokacin da annabi Musa ya ce iyalansa inni anastu naran yace na kayo wata wuta ga wani haske can na wuta ina gani sa'atikum min bi kabari bari na je wajen wutan da sannu zan zo muku da labari Sai ina ya kamata mu bi ma'ana zan je inda wutar take ki idan na samu waɗanda suka hura wutan sai na tambaye su hanyar da za mu bi daga nan mu kulla cikin garin misira ko a tikun bi shahabin kabatin idan kuma ban samu kowa ba to sai na ɗauko muku yula na zo da bakin wuta makamashi la'allakun tas'alun domin ku zo ku hura ku ji dumi kafin gari ya waye mu san hanyar da za mu bi jama'a mun ji sai ce ma iyalansa ku jira ni bari in tafi inda nake hangen wutan nan zan je na nemo labari game da hanya in ban samu labari ba na nemo wuta mu zo mu hura a jidumi kafin gari ya waye mu san hanyar da za mu bi to annabi musa sai ya bar iyalansa a wajen sai ya kama hanya sai ya nufi inda wuta take to sai allah ya ce يا Allah ya ce, "Falan mata aha lokacin da annabi Musa alaihi salatu wasalam ya iso inda wuta take, Nudiya sai ya ji an kira shi, an burika manfin nari, sai an burika manfi makanin nari. man fi qurbin nari annabi Musa yana isowa inda wutan take sai ya ji ana cewa an buri kaman finnari an albarkaci duk wanda yake kusa da inda wutan nan take wa man haulaha an albarkaci duk abin da ke wannan eriyan da wutan take wa subhanallahi rabbil alamin ira aminci ya wa subhanallahi rabbil alamin sarki ya tabbata ga Allah ubangijin tarihi. yan uwa kuna sauraro annabi musa ya bar iyalansa a baya yana iso inda wutan take abdullahi ɗan abbas ce, da ya iso sai ya ga wani wadi ne wani katon kwari ne a wannan wajen wannan kwarin akwai wata bishiya a cikinsa da ta tsiro wannan bishiyan saman bishiyan ne yake cin wuta bal-bal-bal-bal kamar an sami shi fetur lokacin da annabi musa alaihi salatu wasalam ya iso wajen sai ya sai ji an kiraye shi kan buri man finnari wa man haula cewa kan albarkaci duk wanda yake jikin wannan wutan da duk wanda yake kewaye da wannan wutan wa subhanallahi rabbil alamin sarki ya tabbata ga Allah ubangijinka da kai ya musa Allah sai ya ce mishi ya musa innahu ana lahul azizul hakim Allah yake yadda al'amarin yake ana lahu ni ne Allah Allah Allah da kake ji ake cewa Allah Allah ke mishi ana lahu ni da nake magana da kai nan ni ne Allah al-azizul hakim mabuwayi mai hikima ba ana ta wayo Allah ba Allah ya ce Allah Musa Allah Allah da kaji ake cewa Allah ni da nake magana da kai ni ne Allah innahu kana Allahul azizul hakim ni ne Allah mabuwayi mai hikima wa alki asad Allah ya ce wa annabi Musa jefar da sandanka mara ra'ata tazu ka annaha jannun Allah ya ce lokacin da annabi Musa ya jefar da sandan sai ya ganta tana watsal watsal Allah ya ce kai ka dauka yar karamar macijiyaci, ce kuma katuwar macijiyaci. ce domin a al'adar kasi ba su iya kadar kadar a cikin lokaci macijiyar fa'iza hiya su mubin babbar macibiya ce Allah ya ce amma ta hatarsu tana kaduwa tana watsal watsal ka na jannu kai ka ce karamar tana ce Allah ya ce walla mudbiran wala mai yu'aqib annabi Musa sai ya ruga da gudu ya bar wajen sai ya kiyar dawo sai ya tsaya daga can baya ya Musa Allah ya ce mishi ya Musa la takaf kar ka ji tsoro inni la kafu lahayyal mursalun ai manzanni ba su tsorata a gaba gare ni ai ni ne Allah in ka gudu daga waje na kuma ina ka je in ji Allah la ta kaf Allah ta karka ji tsoro inni la ya kafu ladayyar mursalun manzanni ba su tsorata a gaba gare ni in ji Allah subhanahu wa ta'ala jama'a muna fahimta to a wannan wajen a nan za a aiki annabi Musa alaihi salatu wassalam a wannan wajen gun za a ba ma annabi Musa manzanci da Allah ya bashi inni la yakafu ladayya al-mursalun sai Allah ya ce إلا من ظلم ثم فإني غفور رحيم يدك في allah ya ce illa man zalama wadda kawai yake firgita wadda yake faɗawa cikin halin kakani kayi Allah ce sai dai ya yayi zalunci a rayuwarsa to zalunci kan dama duhu ne in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam istisna'i da cikin illa man zalama malamin tafsiri suka ce istisna'i ne munqati wal istisna'u munqatiun an yakuna al mustasna min ghairi jinsil mustasna minhu kenan illa man salama ba daga cikin manzanni da Allah ya bada labari a bai bane ma'ana illa man salama sai dai wadda suka yi zalunci daga cikin bayi sun mabaddala ba'a da su'in sannan suka canza kyakkyawa da mummunan aikin da suka aikata a baya wa inni kafurur rahim ni mai gafara ne mai jin kai in ji Allah subhanahu wa ta'ala wa addil yadda fi jibika Allah yace shigar da hannunka a cikin wuyar riganka takruju bayda'a min ghairi su'in hannunka zai fito yana haske yana ƙyalli. ba tare da wani ciwo ba ba cuta ba cuta ba ba zafi ba kuna amma hannun zai bayyana a haske zai bayyanar da haske kamar yadda muka karanta a cikin suratul shu'ara Allah yace wa atkil yadaka fi jalbika shigar da hannunka a cikin wuyar rigarka takruju bayda min ghairi su'in hannunka zai fito yana kyalli yana haske ba tare da wani cutarwa ba a ayatin ila fir'auna wa qaumihi Allah ce wannan aya ɗaya ce daga cikin ayoyi tara da za mu baka zuwa ga fir'auna da mutanensa innahum kanu qauman fasikin ce fir'auna da mutanensa sun zama daga cikin mutane fasiki jama'a mun fahimta ayoyi tara da Allah ya ba annabi Musa akwai sandarsa da yake jefawa ta zama cijiya akwai hannu da yake sawa a cikin wuyar rigansa in ya cire hannun ya dinga haske akwai fashewan teku da muka karanta a cikin suratul shi'ara shi ma na daga cikin mu'jiza da Allah ya ba mu annabi Musa alaihi salatu wassalam akwai fari da Allah ya jarabci mutanen Fir'auna da shi ta hannun annabi Musa alaihi salatu wassalam ɗan uwa muna fahimta shi ne wa laqad akadna آل فرعون Allah ya ce walakad akazna ala fir'auna bisinin Allah ya ce mun jarabci mutanen fir'auna Allah ya ce da fari wa naqasin min samarati da kuma tawayar ya'yan itatuwa la'allahum yadhakkarun Allah ya domin su wa asu ba guda hudu ba to akwai tufana فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والكمل والضفادع والدم آيات آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما Allah ya ce su arzikin nan alaihim tufan sai muka kace wa mutanen fir'auna Allah ya ce ambaliyar ruwa wal jarada Allah ya ce da fari duk amfanin da aka yi sai Allah ya fi kowaɗannan fari a cikin minti goma sha biyar sai su lalata duk amfanin da alkariyar ta yi sai kuma su tashi Allahu akbar fa arsalna alaihim tufana wal jarada wal kummala da kuma gayyan kwarkwata su mana daga cikin ayan da aka tarce su da shi minista yana da kwarkwata shugaban kasa da kwarkwata gwamna da kwarkwata sp da kwarkwata ibaisa da kwarkwata wadda fadi'a da kuma kwaɗi Allah ce mun musu ambaliyan kwaɗi hamma sai faɗo yanzu a wadda ma Allah ce kuma jini ko miya aka ɗora kafin a je a dawo tarihi ɗaya ta zama jini a yakin mufassara Allah ce ayoyi ne fasale da muka jarabci mutanen fir'auna da su ma mun fahimta da sanda da hasken hannu da Allah ya ba ma annabi Musa alaihi salatu salam wannan an bashi ne domin tabbatar da cewa shi manzon Allah ne domin kalubalantar fir'auna da mutanensa teku Allah ya ba ma annabi Musa fashewan wannan tekun ne domin a tsere tas da annabi Musa da banu Isra'il. Sauran waɗannan ayoyi kuma guda shida tun da fari har wannan ambaliyar ruwa, wannan ambaliyar fari, wannan ambaliyar kwaɗi, wannan ambaliyar jini, ambaliyar duk abin da aka jarabce su da shi, shi kuma an jarabce su ne akan su koma zuwa ga Allah. fahimta? Bayan bokayen nan sun yi imani, sun sallama, fir'auna sai ya doge su hamana suka doge sauran mutanen duka suka yi Allah Allah sai ce to bari a nuna musu ayoyi sai aka fara musu da ambaliyar ruwa idan ruwa ya zo ya yi mamaya sai an fada cikin kuncin rayuwa mafi muni to kuma sai a taso a zo a samu annabi musa sai fir'auna fa ya gantaka da yawa sai a samu annabi musa sai a ce mishi to yanzu mun maka alkawari idan har ka roƙi Allah ba Allah ya ce in mun yi imani da Allah za mu zauna lafiya ba to ka roƙi Allah ya yaye mana wannan ambaliyar ruwan idan ya yaye mana za mu yi imani kuma za mu bar azabtar da sauran jama'a ba. قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عند عندك

walamma a alaihi murrijizu lokacin da wannan bala'i narkon azaba ya afta kansu na wannan jarraba da Allah ya jarrabce su kalu ya Musa sai ya Musa ud'u lana rabbaka ka roka mana Allah bima ahida indaka na alkawari da ya maka cewa idan mun yi imani za a yayi mana wannan masifan to ud'u lana rabbaka bima ahida indaka la'in ka shafta wannan rijida har idan ka yaye mana wannan masifa da muke cikin lannu umminan na laka za mu gaskata ka mu yi imani da kai wala nursilan na ma'aka bani isra'il sannan za mu sake banin isra'il mu daina azabtar da su Allah ya ce falamma kashafna anhumur rijida da ajalin kun baliguhu idan muka yaye musu wannan musifan zuwa ga wani lokaci Allah yace da muka yanke musu idahum yankusun Allah yace sai su warware kun gane magana sai annabi Musa sai ya roki Allah idan ruwan tufa ne ya dauke wannan ambaliyar ruwan ya dauke sai su koma kan tafarkin su Allah yace to sai a sako musu fari sai su sake roƙon annabi Musa idan ta roƙi Allah ya yaye mana wannan musibar ba za mu sake ba idan ya roƙi Allah in Allah ya yaye sai su koma sai a sako musu fa'i jama'a mun fahimta Allah ya ce wa ma nurijin min ayatin illa hiya akbar da uksiya Allah ya ce ba za mu nuna musu wata aya ba ma'ana ba za mu sako musu wata aya daga cikin waɗannan ayoyin ba illa hiya akbar min uksiya Allah ya ce ba ce ita ce mafi girma akan yar uwarta idan mun zo da mu sako musu wata musiba Allah ya ce sai mu sako yayar wacce ta wuce a baya inji Allah jama'a mun gane wannan sunnar Allah ce wannan sunnar Allah ce sunnar Allah ba ta canzawa ka san galibin mutane dama suna alaka da Allah ne idan suna cikin damuwa jama'a mun gane idan suka warware ba ruwansu da Allah in gari mutum na kan tafiya ne addu'a ya shiga matsala ne amma lokacin da matsalolinsa suka warware to bayi so ma Allah da manzo Allah su ce komai a cikin hidimarsa Allahu akbar haka ne ko Allah ce wa idan masal insana durru وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا كذلك زين للمسلمين ما كانوا يعملون الله يجزي وإذا مس الإنسان الضر Allah ce idan kunci tsananin rayuwa cututtuka suka baibai ɗan adam Allah ce da ana da jambihi sai ya dinga roƙonmu yana kwance au ka'ida Allah ce yana zaune yana roƙonmu au ka'iba Allah ce yana tsaye yana roƙonmu Baka ne ko ba ta ba na an anhu durrahu Allah ya ce lokacin da muka yaye mishi matsalolin da suka addabe shi marra Allah ya ce sai ya ci gaba da hadansa ka allam ya da'una ila gurbin masahu Allah ya ce kamar bai taɓa gurfanawa kamar bai taɓa rusuna Allah ya ce akan wani abu da ya shafi shi na cutarwa gare mu ya roƙe mu ba inji Allah Allah ya ce in ka ganshi kai sai ka auta da tsayi bai taɓa neman alfarma ba a wajen mu inji Allah jama'a muna ji wa idza masal insana dhurru Allah ya ce idan kuncin rayuwa ta bai bai dan adam da ana li dambi Allah ya ce yana kwance yana roƙon mu au qa'ida yana zaune yana roƙon mu au yana tsaye yana roƙon mu wallan ma kashafna an gudurrahu Allah yace lokacin da muka yaye mishi matsalolin sa marra sai ya shude ya ci gaba da rayuwarsa ka allam ya da'una ila durrin masawu kai da dai da kace bai taɓa roƙon mu akan wata matsala bai faɗa ba ma'ana babu ruwansa da mu inji Allah kamar bai taɓa neman alfarman mu ba inji Allah jama'a mun fahimta Allah ya ce kamar bai taɓa neman alfarmar mu ba ba ka ganin yadda siyasa su yi eh, idan matsaloli suka taso musu ita ita ya zo sai a dinga bi tsangaya tsangaya makarantun allo wajen alarammomin Alƙur'ani ana cewa a saya mutu addu'a me yasa ba ku zuwa federal police ku ce su ku da addu'a ai saboda kun san inda gaskiyar take me yasa ba ku zuwa wajen professor ku ce sai ku addu'a kuke zuwa wajen makarantar alqur'ani amma na rantse da Allah duk da haka profeso ya fi musu wannan man mutunci a gidansu haka ne ko ba haka ne idan damuwa ta addabe su wajen alaran man alqur'ani da su ce ka taya mu addu'a amma wallahi farfeson boko ya fi musu mutunci da kima akan wannan makarancin alkur'ani Allah ya ce to haka mutum yake lokacin da ya shiga damuwa Allah ya ce ta wajen mu zai zo ya roƙe mu a kwance ya roƙe mu a zaune ya roƙe mu a tsaye Allah ya ce idan mun yaye mishi matsalolin mu kai da tsayi sai ka ɗauka bai taɓa neman kafarma a wajen mu ba haka ne ko haka bane Allahu akbar Allah ya ce, ka "Kazalika zuyyina lil musrifina ma kanu ya'malun." Haka nan aka kayatar wa makwarnata irin wannan mummunan aiki in ji Allah. Allah ce mummunan aiki. Kar ka yarda a ce wai sai ka shiga matsala tukunna ka tuna Allah. Kar ka yadda a ce wai sai ka shiga matsala tukunna ka ce tunin Allah. in mutum ya shiga matsala shine kiyamul laili shine azumin nafila shine karatun alqur'ani shine zuwa masallaci daga ya warware za zaka mai nasiha sai ga za a mai siya sai ce shi abin da ya shafi yi wa'azi shi so alkur'anin da ce a karanta maka dama alkur'anin an yi shi don a karanta maka ne ba an yi shi don wa'azi ne Allah ya samu dace Allah ya ce wa akil ka fi jibika shigar da hannunka cikin wuyar riganka ta takruju bai da min kai su'in zai fito da haske babu wani cuta ta tare da shi fi a ayatin ila fir'auna wa qaumihi wannan aya ce daga cikin ayoyi tara da zamu baka su zuwa ga fir'auna da mutanensa innahum kanu qauman fasikin Allah ya ce mutanen fir'auna sun zama mutane fasiki فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين lamma ja'atuhum ayatuna mubsiratan ay wadihatan bayyinatan zahiratan Allah ce lokacin da ayoyinmu suka zo wa fir'auna da mutanensa kullolo a fili bayyana inji Allah qalu hadha sirrun mubin Allah ce sai suka ce ai wannan sihiri ne a fili ba mu'jiza bane ba wahayi bane daga Allah ba ce yake inna hadha la sahirun alim ba kalu Allah ce sai suka ce Ha hadha sirrun mubin ai wannan sirri ne a fili wa ta'adu biha wa sayqanata anfusuhum zulman wa uluwa Allah yace sun yi musu da abin da annabi Musa alaihi salatu wassalam ya zo musu da shi wa zahadu biya ai fa kafaru biya Allah ce sun kafirce ma abin da annabi Musa alaihi salatu wassalam ya zo da shi wa saiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa amma rayukansu Allah yake sun yi yaqini abinda annabi Musa ya zo da shi daga wajen Allah ne me ya hana su karɓa Allah ce zulman wa ƙuluwa saboda zalunci da girman kai mun gani fir'auna keke da keke wallahi ya san annabi Musa manzon Allah ne ya sani in bai sani ba me yasa da sai ya ce la ilaha illa allazi amana bihi banu isra'ila ya sani ko sani ba ya sani da yazo zai mutum wani ne yazo yace ka ce la ilaha illa allah ba shi ya faɗa da kansa ba ya sani a dubiya, Allah ya ce sun yi ja'inja sun kafirce ma'ayoyi ayoyi da Allah ya aiko a Musa da su an anfusuhum zulman wa uluwa Allah ya ce amma rayukansu sun yi yaƙini ayoyi ne daga Allah amma abin da ya hana su karba Allah ya ce zalunci da girman kai fanzur fi kana aqibatul muslimin Allah ya ce to kai ne karatu kai ne sauraron karatu kalli yadda ƙarshen mabarnata ya kasance mana inji Allah ka kalli yadda ƙarshen maɓarnata ya kasance mana wai ka kalli yadda fir'auna da mutanensa suka yi ban kwana da duniya mana inji Allah to wanda ya kasirce ma Allah ya ki biyayya ma Allah shi ma yana da kwatankwacin irin wannan makoma matukar ya ɗauki tafarki irin tasu Allah ya sa mu ɗauki Allah ya albarkace mu to sai mu kwana anan sai gobe idan Allah ya kai mu sai mu zo mu ɗora daga inda muka kwana Allah ya sa samu dace na'am

ya yi addu'a ma iyayensa sai muka ce iyayensa suna aljanna mun gane ko to ba addu'an ne suka shigar da su aljannan ba sai dai addu'ar karina ce akan iyayensa yan aljanna ne to cewa annabi ibrahim kuma gashi ya yi addu'a wa babansa amma an ce babansa na wuta ai shi babansa na wuta ƙwar'ani ne ce babansa na wuta haka ne ko nassi ne ce babansa na wuta shi kuma annabi nuhu alaihi salatu wassalam naski ne na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun daga kan Abdullahi dan Abbas har waɗanda suka bi suka ce iyayensa mu'mine ne akwai bambanci ko ba mu akwai bambanci Allah ya samu da shi wannan da da da maganar ya koyewa da da ake da a ka'idar sallah da malamin usulu suka ce amru shari'i lil wahidi amrun li jami'il umma kun fahimta ko idan Allah yayi umurni ma wani a cikin al'ummar manzon Allah idan manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam yayi umurni ma wani a cikin al'ummarsa to wannan umurnin an yi ne da dukkan al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, kuma kun fahimta in Allah ya ce ma wani yi kaza ko manzon Allah ya ce ma wani yi kaza to wannan umurnin an yi ne dukkan al'ummar saboda ka duk abu in dai addini ne addinin maza shi ne addinin mata ka'ida a musulunci idan akwai wani abu da ake bambanci na mata da maza to nassi ne zai zo ya ce kaza ban da mata ko ban da suwa ne amma in ba a samu abin da ya toge ba mun gane ko to yadda maza suka yi haka mata da su yi jama'a mun fahimta annabi ya ce sallu kamara aitumuni usalli ku yi sallah yadda kuka ganni ina sallah yanzu wannan umarnin na maza ne kawai ko maza da mata na maza da mata saboda ka yadda maza suke sallah haka mace za ta yi sallah amma akwai wuraren da aka toge misali idan liman ya bata sai ku ce mishi subhanallahi idan limamin mata ya bata sai a yi mishi haka waye toge manzan Allah to anan ake bambancewa amma kuskure ne cewa sallan mace daban da namiji wannan ba daidai bane san mata da ake koya sallah su dan mammatsa sawun ka su dan wannan da kuskure ne yadda ake tsayuwa a yi sallar annabi haka mata da su yi iya abin kawai za a ce banda mata anan sai iya inda nassi ne ya toge amma yadda maza suka yi sallah suka mata rasu azhar raka'a hudu a sirrance la'asar raka'a hudu a sirrance magriba raka'a uku biyu a bayyane daya a sirrance ita ma mace haka za ta yi isha'i biyu a bayyane biyu a sirrance ita ma mace haka za ta yi asubahi biyu a bayyane ita ma haka za ta yi kuma ta sa hannunta a cikin rike gam rike gam eh. تماما بأولئك التواشين يعلت أي شرع القصص يا لك أي فاقك أكل صرص أكل أحاديث الإمام أبو داود wanda malam albani ya fitar da shayar takrijinsa a cikin tamamul minna sai ta'aliki ala fiqh suna da kuma dogon bayani wanda yake son karin bayani zai duba kuma ya ga ta'alikin da malam yayi akai na halaccin haka saboda ka babu laifi a musulunci da subhanaka allahumma na Allah ya mata albarka Allah ya mata albarka Allah ya saka mana duniya lafiya Allah ya karba mata wannan aikin alkhairi Allah ya rufa mana asiri duniya da lahira subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik